Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyi nan ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 22 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Sarfilo dauke da kanun labarai. bayanai da cibiyar kariya yaduwar cututtuka ta amurka cdc ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan amurka ya ninka har sau tsakanin biyu zuwa goma sha uku duk da cewa shugabannin kasashen turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai dimbin tarihi wasu yankuna da kasashe na ci gaba da sake samun bullar cutar amurka ta bada umarnin a rufe karamin ofishin jakadancin china da ke birnin houston na jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya an lura da yadda manyan jami'an gwamnati ke yawan kamuwa da cutar covid-19 inda har wasu suke fargabar makomar ƙananan ma'aikata da ke ƙarƙashinsu. su suna cuɗanya sosai da mutane daban-daban fiye da sauran mutane na gama gari da akwai nauyi na jama'a a kan su dole za su fito su cuɗanya da mutane domin gudanar da harkar mulki manazarta na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da takarar kujerar babbar daraktar cibiyar kasuwanci ta duniya na tsohon ministar kudin najeriya ungozi okonjo iweala mu dai mun san wannan mata in dai an bata wannan waje tana da karfin ta iya kuma mace ce mai kama maza ko mu ce ma wani lokaci ta fi mazan ma haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon ya mace wanda aisha mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar amma kafin duk waɗannan bar mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya bayanai da cibiyar kare yaɗo cututtuka ta amurka cdc ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a wasu yankunan amurka ya ninka har sau tsakanin biyu ko kuma zuwa goma sha uku wato sama da yawan alkaluman da aka fitar a hukumance. a bayanan da ta fitar a jiya talata cibiyar cdc ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karba waɗanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan amurka goma ciki har da birnin new york da kudancin florida da missouri da kuma jihohin yammacin ƙasar da suka hada da utah da washington alal misali a missouri yawan waɗanda suka kamu ya haura yawan da aka fitar sau goma sha uku yayin da a utah yawan waɗanda suka kamu ya haura sau biyu waɗanda suka gudanar da wannan bincike wanda aka wallafa a shafin mujallar magunguna ta jama sun ce yawancin wasu mutanen da suka kamu da cutar ba su je asibiti don neman kulawa ba domin ba sa jin alamun cutar ko kuma sukan ɗan ji alamunta ne kawai haka kuma ana fargabar suna yada cutar ga sauran mutane akalla kashi 40 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar ba sa jin alamomin cutar. duk da cewa shugabannin kasashen turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai dimbin tarihi a wasu yankuna da kasashe na ci gaba da sake samun ɓullar cutar kasashen belgium da sweden da luxembourg da kuma portugal na daga cikin kasashen da aka fitar da rahoton samun karuwar masu kamuwa wasu bangare na birnin barcelona na kasar spain an sake rufe su haka kuma a italiya yankin lazio da ke kunshe da birnin rome an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun karuwar kamuwa a halin da ake ciki kuma ranar litinin faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkan rufaffun wurare tare da barazanar cin tare dala da da hamsin biyar ga duk wanda yake ta dokar ƙasar dai ta ga karuwar samun korona amma wasu yankunan da cutar ke ƙara ƙamari irin su yankin arewa maso gabashin birtaniya da kuma yankin mayan amurka ta bada umarnin a rufe karamin ofishin jakadancin tana da ke birnin houston na jihar texas da ke kudu maso yammacin kasar cikin wata sanarwa da aka fitar a yau laraba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagus ya ce an fitar da wannan umarni ne domin kare fasaha da bayanan sirri na amurkawa Morgan ya ce Amurka ba za ta lamunta yadda China ke take haƙƙi da tsoratar da Amurkawa ba, kamar yadda ba su lamunci yadda China ke guda da harkokin kasuwanci ba. Suna sace ayyuka da bayanan sirri da sauran halayen da take nunawa. An baiwa China zuwa ranar Juma'a ta rufe ofishin jakadancin nata. Yayin da yake magana da manema labarai a Beijing, ministan harkokin wajen China Wang Weibin ya ce umarnin rufe ofishin jakadancin na Houston wani abu ne da ke ƙara nuna ƙiyayyar da amurka ke nuna wa china To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake dawowa da ƙarin labarai to amma kafin nan bari mu leƙa a taskar rahotanninmu. Ana ci gaba da tafka muhawara akan yadda manyan jami'an gwamnati a Najeriya da ke kan gaba wajen faɗakarwa game da cutar coronavirus suke ci gaba da kamuwa da cutar. ta yadda ma wasu suke bayyana fargaba a kan makomar sauran ma'aikatan da ke karkashin su halima abdulra'uf na dauke da rahoton daga abuja Tun farkon bullar cutar Corona Virus a Najeriya ya zuwa wannan lokaci wasu 'yan kasar ke ta bayyana mabambantan ra'ayoyinsu akan yiwuwar yaduwar ta a tsakanin marasa karfi musamman waɗanda ba su da damar ketarawa ƙasashen duniya inda wasu suka ce ba su yarda cutar ta shigo ƙasar ba har sai da marigayi Malam Abba Kyari tsohon shugaban ma'aikatan fadar shugaban Najeriya ya kamu da cutar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa wanda ya kamu da cutar a cikin jigajigan gwamnatin ƙasar na baya-bayan nan da ya ja hankalin 'yan ƙasar shine ministan harkokin harkokin waje Geoffrey Onyema baya ga Nasir El Rufai da shine gwamnan Najeriya na farko da ya kamu da cutar. Bala Muhammad na Bauchi, Shayi Makinde na Oyo, Rotimi Akera Dolu na Ondo, Ifeanyi Okowa na Delta, David Umahi na Ebonyi, mataimakin gwamnan jihar Bauchi, mai ɗakin gwamnan jihar Benue, kwamishinan lafiyar jihar Ondo, Wahab Adebenro wanda ya rasu da dai sauransu. Dr. Sani Hamad daga asibitin koyarwa na Barau Duku a jihar Kaduna ya yi bayani. a Tun manyan mutane ko jigajigan gwamnati suna ta kamuwa ko su ne kan gaba a kamuwa da wannan annoba ta covid-19 wannan gaskiya ne ba ma a wannan ta mu ta nigeria ba a duniya ma gaba daya wannan sanannen abu ne cewa jigajigan gwamnati su ne kan gaba a gani na ba wai sakaci ne yasa suke kamuwa da wannan annoba ba ko suka fi kamuwa da shi dalilan da nake tunani na farko dai suna cuɗanya sosai da mutane daban-daban fiye da sauran mutane na gama gari tunda akwai nauyi na jama'a akan su dole za su fito su cuɗanya da mutane domin domin gudanar da harkar mulki so wannan yana sa su suna cakuɗeɗeniya da mutane daban-daban yana iya sa su cikin hatsarin kamuwa da wannan annoba bugu da ƙari akwai yawancin waɗannan jigajigan gwamnatin da muke magana akai mutane ne wanda sun manyanta shekarun su yayi nisa kun kuma mutum ya samu shekaru ya manyanta yiwan ya kamu da wannan annoba yana karuwa da muka tuntuɓi jagora a kwamitin kota kwana a yaƙi da annobar corona na gwamnatin najeriya dr sani aliyu ya bayyana cewa ba wai mutanen da suke yaki da da wannan cutar bane kaɗai suke kama dalilin da ya sa aka fi jin kansu saboda su ne shugabanni da sauransu amma mutane da dama a kullum suna kama wannan cutar wayanda talakawa ne da masu kuɗi yanda yanda za ta affecting din dan siyasa haka za ta affecting din wanda yake ba dan siyasa ba ita dai cutar mun san abubuwan da ke kare mutum Allah ne ke kariya amma akwai abubuwan da mutum zai iya ya rage kamuwa da wannan cuta. kamar wanke hannu kamar eh, amfani da safar fuska amfani da wannan gel din da tabbata cewa ka saka ka saka distance a nasa bangare shugaban hukumar kula da zirga zirga-zirgar jiragen saman kasar Captain Rabiu ya dudu ya yi bayani da haka. Zaman da aka a gidan ana ta bincike dan adam mun bambanta da sauran halittu na ubangiji saboda muna da Allah mai so wannan watanni da aka aka ta an fahimci hanyoyin kama ta da hanyoyin da za a ce mutum ya a kansa shi ya ja kuma sannan jama'a ana ta fahimta cewa zai iya mu'amala su daidai gwargwado har kafin lokacin da Allah zai saba ƙarshen wannan cuta. Wasu masana kiwon lafiya dai sun bukaci 'yan ƙasar su ci gaba da bin ka'idojin da hukumar NCDC da ma'aikatar kiwon lafiyar kasar suka gindaya domin kare kai. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da kuma sittin a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma gasar filu ya sake dawowa domin ƙarashin labaran duniya. Wasu magajin garin biranen Amurka goma sha biyar na kira ga gwamnatin tarayya ta janye jami'an tsaron gwamnatin tarayya cikin gaggawa tare da amincewa ba za ta sake aika jami'an tsaron zuwa biranen ba. A wata wasiƙa da suka rubuta wa ballawan gwamnati William ba da mukaddashin sakataren ofishin harkokin wajen Amurka Chad Wolf. Magadan garin sun ce gwamnatin tarayya ta yanke hukunci da kanta na aika dakaru zuwa biranen Amurka. Abu ne da bai kamata ba kuma ya saba wa kariyar da kundin tsarin mulki ya bayar. cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar har da magajin birnin washington dc muriel bosa da na birnin los angeles eric gasset da kuma keisha lance batum ta birnin atlanta sai kuma lori lightfoot ta birnin chicago da kuma ted wheeler na birnin portland biranen portland da oregon sun kasance kan gaba wajen samun matsaloli tun lokacin da gwamnatin tarayya ta aika da jami'anta a farkon watan yuli a wancan lokacin ana gudanar da ƙananan zanga-zangan ne na nuna rashin amincewa da zargin cin zarafin da 'yan sanda suke yi da kuma rashin adalcin da ke ci gaba da gudana inda aka samu gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron gwamnatin tarayya sai kuma zargin jami'an suna kama mutane suna zuba su a wasu motoci suna tafiya da su ba tare da dalili ba daga ƙarshe tawagar likitoci ta musamman a birnin sol na iraki suna ɗaukar tsauraran matakan kariya yayin da suke jana'izar waɗanda suka mutu sanadiyar coronavirus suna ɗaukan matakan ne domin a daƙile yaɗuwar cutar a cewar sami alhindawi mataimakin likita a ma'aikatar kula da lafiya ta musul daga cikin matakan ana tabbatar da cewa zarfin ramin kabarburan suna kaiwa mita uku in ji shugaban sashen bincike na musamman a birnin na mosul dr hassan ra'uf To madalla a gaida sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Tsohuwar ministar kudin Najeriya Ungozi Okonjo iwela na daga cikin 'yan takara takwas da ke neman mukamin shugabancin cibiyar kasuwanci ta duniya WTO bayan da tuni shugaba Muhammadu Buhari ya mara mata baya. Daga Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim ta jiyo mana ra'ayoyin wasu masu fashin baki dangane da wannan batu. tana da gaskiya tana da rikon amana kuma ta san harka na sadarwa a da sanin ya kamata tana da yunkuri na haɗin kan jama'a addu'a da ta sani kanta tana da kokarin sauraron jama'a so idan abu ya zama na irin wannan alale ya kamata a samu mutane ne wadda suna da irin wa'in ba su aikin jama'a su yi za ta cancanci a wannan aiki da ake magana kai wato ta zama na cewa ita ne shugaba a WTO to ganin cewa a Najeriya sau tari da dama mata ba a cika ba su fifiko ba a fannin da ya shafi shugabanci sashen da mata ne suke shugabanci a nan ne sun fi iya yadda za su yi su lallaba abin ya zamana cewa ya yi sauki sosai. Shugaban kungiyar akantocin Najeriya Anan Kana tsohon kwamishinan harkokin kuɗi na jihar Nasarawa Dr. Muhammad Akro mai noma kenan. inda ya bayyana kwarewa da cancantar Mrs. Nkonjo Uwela wacce ta wallafa littattafai da dama ciki har da Reforming the Unformable Lessons from Nigeria a shekarar 2012. Duba da kwarewa da irin mukamai da 'yar takarar ta rike a duniya masanin tattalin arzikin ƙasa a najeriya dr abdullahi isa ya ce idan har mrs ngozi nkonjo uwela ta yi nasarar hawa kujerar to ba shakka za ta ba wa najeriya babban gudunmowa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da ke cikin halin ha'ula'i musamman idan aka yi la'akari da yadda ta yi fice a duniya kuma ba a taba kama ta da laifin cin hanci da rashawa ba ga kuma rawar da ta taka wajen rage bashi da ake bin kasar a zamanin tana rike da mukamin minista mu dai mun san wannan mata in dai an bata wannan waje tana da karfin ta iya kuma mace ce mai kama maza ko mu ce ma wani lokaci ta fi mazan ma ko da dai ana ganin ta rike mukami a cikin najeriya wanda a cikin lokacin da ta rike wannan mukami an samu matsaloli na cin hanci da rashawa to amma ni ban taba jin an ce ita din akwai abin da ta iba ko ta ake har yau ta rike mukamai a gwamnatocin da ake ganin sun yi dumu-dumu da cin hanci da rashawa gwamnatocin amma babu ko daidai da rana daya a duk hukumomi da ake kafawa na efcc icpc ko kotu ko wata hukuma ta duniya da aka ce ga abin da ta sata ne har yanzu ban ji an gayyace ta a wannan wajen ba saboda haka ina ganin ba za ta samu wani tabo a wajen abin da ya shafi cin hanci da rashawa ba domin har yanzu hukumomin duniya suna ganin tana da haske da ta goma shi akan abin da ake yi. yan takara takwas din uku mata ne ngozi nkonjo uwele ta najeriya amina muhammad jibrin daga kasar kenya sai yau nyong daga kasar koriya ta arewa yayin da sauran 'yan takarar duk maza ne kuma idan ɗaya daga cikin matan ta yi nasarar haye kujerar za ta zama mace ta farko da ta taɓa shugabantar hukumar ta wto tun da aka kafa ta a shekaru 25 da suka gabata shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja nigeria. a gaida shamsiyya hamza ibrahim har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraici. Aisha Mu'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. ku ci gaban tattaunawar game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da Hajiya Saudattu Shehu Mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare hakokin mata da tabbatar musu adalci rafa da barista Abida Hanafi Abdullahi ma'aikaciyar babban kotu da ke Abuja. Idan ba ku manta ba, mun kwana akan bayanan Hajiya Saudattu inda take cewa. yauwa kuma ko su dangin miji Hajiya Hmm. ai yau da gobe ta tun amma su tabbatar da suna da to a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin tsirkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka za mu tashi akan bayanan hajiya saudatu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana ai sauraro lafiya mu muna gaya ma mata suna da haƙƙi kaza kuma ana da haƙƙi kaza a kan ku fita haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba a fita naku in ba a fita naku ba ba wurin ku za a bi shari'a da wurin mu duka za a idan kuma ya haɗo da kamar cin zarafi ko duka ko kuma neman sauki don saboda wata zama da za su iya rayuwa da ita ba. Mm. Muna gaya musu wata hanyoyi ne za su ji su su shawara da ƴan uwansu matakan da ya fi gani na samun makansu lahiya. To malama Abida me za ki dora a kai? To abin da zan kara shi ne ni ina son in bada kamar shawara ne tun kamin a yi aure ya kamata a dinga faɗakarwa. Dai la'akari da yawanci za ka ga kawai an ɗaura aure yarinya ba ta san me za ta je ta isko a gida ba shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidansu ya ga komai ana yi mishi sosai aka zo aka yi auren sai ka ga mace ba ta ma san me ya ta ba shi ba namiji bai san nashi haƙƙi ba amma aka kamin a sai dai aikace maka kullum ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri to haƙurin ne ma za ka yi tun da ka ba san ba za ka ba samu matsala ba amma tun farko aka zo da ma'aurata a haɗa su na tare a dinga kamar primarital kansu faɗakarwa kanin aure a zaunar da su tare wance wance ga yadda aure yake dalilin da yasa aka aure saboda Allah ne ba wai a'a ana magana kawai soyayya soyayya ba a'a aure ba soyayya ya kunsa ba abubuwa da yawa mm. ya kunsa sai ka je ne za ka gani to kanin ka je din ne yasa ba za a ga maka ne za ka je ka gani ba in aka zaunar da namiji kai ga ka ke kuma mace ga ki in ma akwai saɓani ku zauna ku yi magana sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su yi su magana ba mutum kun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana kullum ina tuna an ce zan eh, Allah ya ce in kun samu matsala da mijinka ka tabbata kamin ka yi bacci kun yi sulhu to wani lokaci dama aure dai duniya da yake dole a wani lokaci ana dan samu matsala to wani lokaci in ya kwanta kila mun dan mun samu dan misunderstanding da mai gida haka in na kwanta sai in ci ni in na mutu yau fa yana fushi da mu sai in tada shi ko cikin dare ne zan tada shi tashi zai ce da Allah ki bari ga mu magana ba ki mutu in ci a'a ka tashi yanzu za mu yi magana in faɗa miki duk abin da ke damu na mu gama suhun mu mu kwanta amma sai ki ga mata da yawa sai dai a yi ta rikewa a yi ta rikewa sai kai da lokacin da har baka ma da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne in an ce maka me kake zaune saboda yara na ya za a yi ka zauna kana zaune ba ka jin daɗi to kuma in kana son ka tafi din za ka ce a'a in ya fita yau mutane za su fara mu ma ba za a bani in tafi ba mata da yawa a arewa matsalan da suke samu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen gari za su ce ko kuma me yan uwansu za su ce amma tun farko aka gaya maka ga abubuwan da za ka fuskanta a auren nan gashi in ka za ka iya to in ba za ka iya ba tun yanzu ka san gyaran da za ka yi kamin ma ka shige shi amma kawai ɗora maka aure za a yi kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a yi kuma ya mun hoto a'a eh biki na an yi shi a wurin nan a'a wance kai min ki a wane ya dinka mu riga sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidan mu bana dafa abinci ku ce da ni ka gidan mu bana kaza driver ke kai ni kaza ni ban iya kaza ba duk ba a gaya maka ba haka kuma ko da ka tashi a gidanku already maman ka ji ta wuce wannan stage in ka gan su suna ɗan zaman lafiyar su za zaka yi tunanin wannan zaman lafiyar haka yake tun daga farko kuma ba haka bane so in dai za a dinga faɗakarwa kamin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure A malama ina da ɗan tsokaci a kan abin da malama abida ta faɗa kin san shi preparator counseling din nan abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi ya fi sai ki ga kawai za a yi aure shi na ma ba je ya da shi ne ne ga cikin da ya aikan shi ko dan hajji har yanzu ne ba a ma magana yamma ita yarinya wurin walima da anana ta mata wurin sakun lallu za a da wurin jima za a nana ta kowa zai ta zai ce amma shi namijin kuma ba inda ake zuwa amma ce ga mu gida babu kafa namijin kamar ma ba a sa aure ne ba shi an zo mun ta da shi amma yi kin kuma har da yadda muke fitar da yaran mu yanzu haka ma ko a gida za ka ga matan su kashe ta aiki je ki kai ke kitchen je ki sha shi kuma namiji ko shi ya kici za ki kai da Allah ka fita ba gurin maza ba ne to tun daga mata so wasu fara nuna mu abin da mutum namiji daban yake bace daban take Ni wannan ganau ce ba mm. majiyau ba, domin akwai wata da na sani haka. Tana ita tarbiyyar mm. gidansu shine babu ɗa namiji ba ɗa na mace kowa yana aikin kowa kawai. Abin da ɗa namiji zai yi ya mace tana yi abin da ya mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu 'ya'yan wannan gidan matansu wani lokaci sai ki ji matar ta ce ɗan ya hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah mhm. ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce i to kin ga irin haka mutanen mu ce ai ta mallake shi mallake shi ke mata abinci a kicin ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza to uwar wa'annan yaran ne aka tashi da shi uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da 'ya'yansu suna zaune da mahaifiyar a gida ɗaya to ta gwammaci ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin za ta nuna mata ke ce kika yi ba daidai ba amma za ta gaya mm, miki ta yi ba daidai ba ai bai zama muka hujja da za ka yi mata rashin mutunci ba ai eh, amana ce gare ka ita za ta nusar da shi wani lokaci ya yi fushi shi ita kuma sai ta mara wa yar wani baya to ba ta ma zuwa uwar mijin ta sani a kanta mahaifiyarta ba ta sani ba To da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar ɗin tana yi. Mhm. Kuma har yanzu idan ta yi tuna ta sai ta ce mhm. Allah sarki wancan ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama. Matar. Yanzu irin wanda mutum a dinga ce maka yanzu ke uwar miji ke zaki gaya ma abu ina tuna lokacin da zan je hajji yana yana wata bakwai. Eh. so da na yi shi zan kai shi wurin yayan mai gidana hmm. in suna wurin mutum uku cin yanzu gidan ku bashi shi kai shi gidan ku ba sai gidan dangi wace ni ta kuma ita ce wace ni ban dauke su dangin miji ba yan uwa na ne su abin da zan iya yi a gidan mu haka zai gidan su sannan kuma na san ta kuda da shi yadda yan gidan mu za su so ni ban ban ma wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na fa tunani kuma ita zan kai ma to kin ga anan mutane da ko sai a ta magana dangin miji to ina ga har da su yawwa da abin da ake yi shi ya sa su wani bai kuma hankalin shi ba eh, wani ba ma matsala suke da ba shi kan shi haifar da matsala akwai wani labari lokacin da aka taɓa bayarwa aka ce wata ta je wurin wani boka su ce ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijinta ta ta dame ta ta mata sai ya ce to shi kenan zan baki magani amma in na baki magani kamar um, slow poison ne kaɗan kaɗan yake ci a jiki ta ce to shi kenan sai ya bata wani gari ya ce ta sa mishi a cikin ta sa mata a cikin abinci sai ta ba ta bayan kamar kwana uku sai ta dawo ta ce har yanzu fa bata mutu ba sai ta ce mata ba na ce maganin kaɗan kaɗan yake aiki amma kuma ya yayi aiki sai ta dinga kula da matan kamar ta kanta fiye da komai zai ba ta kamar nan da wata ɗaya by then maganin ya ci jikin matan mm. kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita ta kashe ta ba saboda an ga tana son ta sosai shi kenan suka fara yin haka da komi ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta san bacin ranta har wata ɗayan ya kuka sai ta koma wurin boka su ce dan Allah ba na son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita ya ce ah, ai da ma ni ban baki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba ki iya zama da ita ba amma wannan abu da na yi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda a mutane ana iya tunanin haka nan to amma tun farko kafin ma kai auren ka riga ka tunanin an gurbata maka tunaninka eh to ka riga ka ɗauki mutum ba uwa ba ya za a yi ka zauna da shi lafiya A nan za mu yi sallama da ku a yau. Sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi da barista Abida Hanifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Weathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara ya ce, To 'yan majalisar dattawan Najeriya, tun da har kun fahimci matsalar da ke tattare da sha'anin tsaron Najeriya. Kamata ya yi ku bi duk wata hanya da kundin tsarin mulkin ƙasa ya amince muku wajen ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya. Sakonmu na gaba kuma ya ce mutum sha biyu da kuka bayyana aniyar ku ta tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasar Nijar da ke gabatowa. Da fatan za ku yi siyasar ku cikin kwanciyar hankali da lumana domin ci gaban ƙasar baki ɗaya. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga Alimadu Admubaga. tare da Hajja Kalima Ali suka ce, Salam muryar Amurka muna so mu yi amfani da wannan dama wajen yin kira ga 'yan uwa musulmai da mu dukufa wajen yin ibadu da addu'o'i a wannan kwanaki goma da ke tafi na Zulhijja mai dimbin falala tare da yi wa kasar mu addu'ar neman zaman lafiya. Allah mun tuba ka yafe mu. Shi ma saƙo na gaba haɗin gwiwa ne daga Hassan Dogon Faci Batsari da Zainab Rafin Daɗi da Lubabatu Auta Ingawa daga jihar Katsina gaba ɗaya suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama mu yi magana akan halin da jihar Katsina ke ciki na rashin tsaro. Ya zama dole al'umma mu ba da gudunmawa wajen ganin tsaro ya inganta duba ga cewa ƙasa ta shiga wani hali na gaba ƙura baya hayaƙi. Sakon Abubakar Lawal gidan dan maye jargaba kuma ya ce, ku bani damar isar da na zuwa ga attajiran Najeriya cewa su rika koyi da ire-iren su Aliko Dangote, Mangal Buwa, A.A. Rano, Baban gida jargaba Funtuwa, Hajiya Mariya Ummu Dangote wajen tallafawa talakawa wa daga jeyu da marayu da marasa ƙarfi saboda inda Allah ya sa duk attajiran Najeriya irin waɗannan mutanen ne to da talakan Najeriya bai tsinci kansa a cikin mawuyacin halin da yake ciki yanzu ba. Sakonmu na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Jau suka ce VOA Hausa dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga 'yan uwanmu matan aure da ke cin zarafin mazajensu idan ba su samu damar yi musu ɗinkin sallah ba da cewa ya kamata su ji tsoron Allah su daina domin aljannar mace na ƙarƙashin kafar mijinta a ƙarshe muna roƙon allah ya ganar da mu gaskiya to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. kafin mu yi sallama gasar filu ya sake dawowa da labarai amma a takaice. bayanai da cibiyar kare cututtuka ta amurka cdc ta fitar na nuni da cewa hakikanin yawan mutanen da suka kamu da cutar corona coronavirus a wasu yankunan amurka ya ninka har sau tsakanin biyu ko kuma zuwa goma sha uku wato sama da yawan alkaluman da aka fitar a hukumance a bayanan da ta fitar a jiya talata cibiyar cdc ta ce an yi amfani da samfur ɗin jinin mutane da aka karɓa waɗanda aka yi wa gwaji a faɗin yankunan amurka goma ciki har da birnin new york da kudancin florida da missouri da kuma jihohin yammacin ƙasar da suka haɗa da utah da washington duk da cewa shugabannin ƙasashen turai na murnar samar da yarjejeniyar tallafin coronavirus mai ɗimbin tarihi a wasu yankuna da ƙasashe na ci gaba da sake samun ɓullar cutar kasashen belgium da sweden da luxembourg da kuma portugal na daga cikin kasashen da aka fitar da rahoton samun karuwar masu kamuwa wasu bangare na birnin barcelona na kasar spain an sake rufe su haka kuma italiya yankin lazio da ke kunshe da birnin rome an yi gargaɗin yiwuwar sake yin kulle idan har aka ci gaba da samun karuwar kamuwa a halin da ake ciki kuma ranar litinin faransa ta saka dokar saka takunkumin fuska a dukkan rufaffun wurare tare da barazanar cin tarar dala biyar. masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman sarfilo hashim gumel da ya ce a da gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare. Ma'asalam.